ita ce muhadarata ta farko da zan gabatar a garin Abuja a sanadiyar dan uwa Asadul Islam asadul Sunna mutum mai gwagwarmaya na Allah ya saka masa da alkhairi Wani ayyuka da muke na yaɗa da'awa da manufar sunna muna roƙon Allah ya ba mu ikon yi da ikilasi da kuma neman yardarsa. sa yana da kyau duk wanda aka ce shi ahlus sunna ne ya san cewa to tafarkin manzon Allah fa yake bi kuma sunna tana buƙatar jagoranci na ikhlasi wajen yada ta dan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin sannan Allah ya ce tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ƙarƙashin ahsanu amala ibnu mubarak yake cewa sai aiki ya zamanto an yi da ikhlasi kuma ya dace da sunna maudu'in wannan lacca ta mu ta yau shine bambancin da yake tsakanin malaman sunna da malaman bid'a ai bambancin a fili yake tsakanin farin wata da duhun dare za su yi daidai ba za su yi daidai ba idan an ce ma bambancin da yake tsakaninsu wannan yana kira ne zuwa ga tauhidi tsantsa cewa a bauta wa Allah shi kadai wannan kuma zai ka iya zuwa ya bude ƙasa ya maka ramli ya gaya ma mai gobe kasuwancin ka za ka yi nasara ko ba za ka yi nasara ba kaga bambanci ya fito ko bai fito ba tauhidi shine abin da aka karantar da mu shine abin da manzo Allah ya zo ya gina al'umma akai kai shine abin da annaba suka karantar gaba daya Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an ibudu Allah ne wajtanibu da annaba babu abin da suka zo suka tabbatar sai tauhidi da aqida cewa abauta wa Allah daya shine abinda muka samu a Qur'ani qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad duk abin Roki roƙi Allah roƙi Allah in zaka nemi taimako taimaki neman taimakon Allah tun daga suratul fatiha cewa kai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in su kuma za su nuna ma a ah, za a iya istighasar wani Allah domin yana daga cikin aqidar dewa daga cikin su shine ko faduwa zaka ka yi ka inyas shirka ne ko ba shirka bane idan masifa ta samu mutum me ya kamata ya ce inna lillahi to shine bambancin malaman sunna da malaman bid'a malaman sunna za su sada ka zuwa ga koma ga Allah malaman bid'a kuma za su hada ka da dan adam Allah yace wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat sai yace me wa bashiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi amma malamin bidi'a bil aks ba zai dora ka zuwa ga wannan ba malaman sunna bambancin su da na bid'a shine don abin da za su koya ma daga sanin Allah sai su ce ma na biyu shine manzon Allah duk wanda ya san karantawa ahlus sunna kan haka ta gina da zarar ya ce maka Allah zai ce maka sannan manzon Allah to wannan Sheikh Muhammad bin Abdul da duk ake zagi zai ka dauki mafi karantar littafinsa da ake ce usulul salasa da zai ta'arifin ilimi gaba ɗaya definition na ilimi sai ce al'ilmu huwa la sai ce mai wa ma'arifatu nabihi ilimi shine sanin Allah sanarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ashe bambancin da yake tsakanin yanzu duk sauran gidan da kaje kaga hoton wani mutum kaga kuttin ƙasa kaga wani bakin allo baki ko fari an kara wuta an sa sunan wance da wani ana gasawa ana haɗa soyayya ta zafi so sauran ahalin sunna ne a wani sauro ake wannan ashe kuma kun san bambancin dan ne za mu yi lacca kowa sai ya tashi ya tafiyarsa kun ƙara sanaccar da kanku amma idan ka zo ka ga an ce haddasana wani haddasana wani haddasana wani a ina ake wannan sunna mutane ba wai ganewa ne musu ba yanzu idan ka ga wani boka yana bokanci daga ina ke idan ka ga wani yana cewa ayi tauhid ashhadu an la ilaha illa daga ina ne to ai an gama laccar dan kusa kan abu biyu ne ka ce sai an ce Allah ɗaya ne tal na biyu kuma annabi ake fifitawa sama da kowa mu ahli sunna babban rigimar mu kenan annabi Muhammad ya fi kowa ko akwai sama da shi annabi muhammad shi ne ƙololuwa mu rigimar da muke shi ne sahabbai ba su kai annabi muhammad ba annabawan duk da Allah ya turo ba su kai annabi muhammad ba to yaushe ka ce mana shehunka ya yi daidai da annabi kuma mu kwanta ba za mu yi rigima da kai ba ai dole mu rigima da kai dole mu karyata ka dole mu ce kana kan bata kana kan rigima dole mu dawo da kai muna kokarin jan ka karka faɗa wuta kai kuma kana yaki da mu yanzu ubangiji tabaraka wa ta'ala tun da ya duniya ya gina ta akan tsari biyu akwai wanda yake akan shiriya akwai wanda yake kan bata annabi adam akan me yake shiriya shedan fa haka ne annabi musa akan me yake fir'auna fa haka yake tun da Allah ya duniya haka ne akwai aljanna akwai me wuta akwai ahli sunna akwai me akwai masu tauhidi akwai masu me to haka yake musulmi kirista dole Allah abubuwa kuma dole kwaya ɗaya ne addinin Allah babu guda biyu inna dina inda Allahi kwaya ɗaya ne babu guda biyu tunda Allah ya duniya haka yi akwai wanda suke kan shiriya akwai wanda suke kan bata ko da aka tura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar ya bi shi ya samu yabo a Qur'ani amma Abu Jahl fa da Abu Lahab fa ba su bi annabi ba kaga waɗancan da suka bi manzon Allah shiryayyu ne wanda suka tabe ga barin manzon Allah halakaku ne tabbace da abila hadin ma agana anhu maluhu sayasla naran za amma ka gani to ashe dole al'umma yau suna da kishirwar a nuna musu wacce ɗariƙa ce wai daidai ne saboda dole dai akwai tijjaniyan nan ko babu akwai qadiriyan nan akwai sunna wai wacce ce annabi yayi tambayar ku nake yan uwa kar ku shiru akwai tijjaniya ta shehuwa akwai Qadiriya ta shehuwa akwai sunnar manzon Allah to tsakaninku da Allah na tambaye ku wacce ce wacce Allah ya sani da manzansa ni da Dr. Idris shi wannan an dade da yadawa mu ƴaƴan zina ne wani ma kwanan da ya darasi a Adamawa yace ai ƴaƴan zina ne mu na cikin gida saboda na ce babana na raye babata na raye sai aka ce to ai dama akwai shegun cikin gida kaga ya leƙa ya gano <laughs> subhanallah dan bidiya in ba to wannan yana daga cikin bambancin malaman sunna da malaman bidiya malamin sunna duk bala'i ba zai ma sharri ba ba zai wani kage ba amma malamin bid'a zai iya ƙarya duk girman sa zai iya kage duk ƙaryar duk girman sa sannan zaka kan shi khafifud dimagh yana da raunin hankali amma abinda zamu yau wata lacca zamu wata take kowa ma zai iya yin lacca cikin sauki zamu dinga warware masail din yanzu sai dai na abubakar Allah ya kara masa yadda abokin annabi ne sirikin annabi ne sahabin annabi ne shi ake cewa siddiqul umma manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar ba za ku kyale min abokina ba yace dukkaninku da nazo da musulunci kuka ce ƙarya nake yace Abubakar ne bai wata wata ba yace ka zo da gaskiya sayyidina Abubakar ya taba mulidi ya taba wazifa ya san dalailul khairati ya san salatul fati akwai wani dan aljanna bayan annabawa kamar sai na bakar ahalus sunna da kodan bid'a to shine malamin sunna na farko in ka dauke annabi to kun ji malaman mu kenan sai da na abubakar shine malamin sunna na farko in ka dauke annabawa wanda sahabbai gaba ɗaya wurinsa suka raja'a har sai da na abubakar ya gama da'awarsa bayan wafatin manzon Allah ya gama kiransa zuwa ga addinin Allah daidai da rana ɗaya bai taɓa kira zuwa a zo a haɗa a murnar ranar zagayowar haihuwar annabi maulidi ba yau ni ban yi ba ka zage ni sai na abubakar da bai ba za ka zage shi ashe sai na abubakar ya tsaya akan addini na asali mu ma kuma za mu tsaya akan addini na me irin wanda na abubakar ya ba irin wanda shehunan ku suke yi ba kun gane bambancin malaman sunna da malaman bid'a sayyidina abubakar abokin annabi ne a zaman gida koyaushe Allah ta kai annabi yana iya kwanciya a kan cinyar sai da na Abubakar yi fulo da ita kaga kawance ya kai kawance annabi ya kwanta a kan cinyar sai ya fulo da ita kawance ya kai ne ya kai kawance amma sai na bakar ya sai da ya gaya duniya ya ce ba zan taɓa canja abin da annabi ya canja ba haka ya gaya sai na umar ya ce duk abin da annabi ya ban mu akai to muna kai ba za mu canja ba to yau sai mu canja malamin farko fa kenan shine sai na bakar in ka ɗauki annabi da ya karantar da su yace ba zai canja daga makarantar annabi yanda suke da siffarta ba sai na bakar yayi wafati hijira annabi tana da shekara 13 ya bar duniya hijira tana da shekara sha uku sai da abubakar ya bar duniya Shi ne kalifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi bidi'a ba bai yi maulidi ba kun san menene babu wanda ya kai sai na abubakar sanin nasaba malami ne na lissafi sai na abubakar ya san nasaba cewa idan ya ga wani wani zai ce wani ne jikan wani dan wani ne wani ne nasabarsa zuwa ga kaza kuma ya san lissafi kuma sahabbai suka yi masa shaida ka je ka duba tarihul kulafa suka ce ya fi kowa sanin manzan Allah kuma sun yadda cewa ya fi kowa sanin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad bin Salih al-Usaimin yana cewa da sayyidina Abubakar ya dade a duniya da sai hadisansa sun ƙara da kowa yawa amma sai dai bai dade ba dan ya rasu bayan hijirar annabi da shekara 13 ne mu dawo ma'azu bin jabal al wanda ake cewa a'lamun nasu bil halali wal haram mu'az ibn wa hafizun qur'ani ne sahabbai annabi yana masa wannan laqabin duk sahabbai sun yarda da wannan mu'az ibn jabal shine a'lamun nasu bil halali wal haram Ya fi kowa sanin wannan abin ya halatta ko wannan abin haramun ne inda maulidi halal ne zai yi ko ba zai ba yanzu tun da bai maulidi ba yana ɓangaren ne haramun to me abin jayayya wannan fa ba ni bane ba lokacin da addini qur'ani da dubinsa su ne farko farko wanda suka haddace qur'ani almajirin manzon Allah ne sira ta hadisi sun san fikin ƙur'ani sun san mai tafsirin ƙur'ani amma a duk faɗin iliminsa na ƙur'ani tare da ana ce masa mu'az bin jabal a'lamun nas bil halal wal haram bai gano ayar maulidi ba sai kawai ya wani dan bid'a mai rikitacciyar kwakwalwa sai zo ya ce ma ai ya gano waccan ayar maulidi take nufi abinda wanda ya fi kowa sanin halal da haram shi kuma bai gano ba akwai bambanci ko babu akwai bambanci mun gane wannan to wannan mu'az ibn jabal ya rasu hijira annabi tana da shekara goma sha takwas har ya bar duniya har ya fatawa har ya ba da ilimi har ya karantar da hadisi fikihu bai gano halaccin maulidi ba ya mutu shi ma bai ba ga ubay ibn ka'ab shi ma hafizun qur'ani ne al-ansari mutumin madina abinda sahabbai suke ce masa akra'us sahaba a cikin sahabbai yana daga cikin makaranta hafizan qur'ani na gaske har ma cewa suke akra'us sahaba alal itlaq in aka itlaqi aka ga sahabbai ba a san wanda ya kai shekara ba ya rasu hijira annabi tana da shekara 22 a duk qira'arsa a duk karatunsa a duk karantawarsa ubayy bin ka'ab bai gano inda ya kamata a yi maulidi ba da ya gano za su hayinci al'umma domin zuciyarsa ta fi kowace kyau amma bai fahimto maulidi ba kuma na tabbatar muku da ya fahimto shi a Qur'ani zai bayyana mutane ko ba zai bayyana ba zai bayyana to mu dawo na uku Umar bin Khattab radiyallahu an allazi yufarriqu bainal haqqi wal batil shi ba alkunjar sama kenan mai rarrabe tsakanin gaskiya da me na ƙarya kuma la yakhafu fillahi lawmata la'in baya jin tsoron kowa sai da Umar ne da ya musulunta ya zo gaban annabi ya ce alasna alal haq manzo Allah ka gaya mana ba mu ne akan gaskiya ba to kawai a fita ayi addini ba za a ji tsoron kowa ba sai da Umar kenan wanda wata rana ya zo annabi ana zazzaune ga eh, ga mata suna kada dindifa sai suka ɗauki ƙoransu suka koma ɗakuna sai ya ce sai sai na abubakar ya dariya annabi ya dariya kai mata ne suka zanta da katamar kun san shi kamar kauna a ke wajen karfi da tafiya baya wasa sai suka tsorata suka gudu sai ce ku dawo wannan ba daidai ba ne ga abubakar ga annabi ga abubakar ba ku fasa abin da kuke masa da kun ganni wannan ba daidai kuka yi ba sai annabi ya ce ihi ya bin al-khattab saurara ka ji ya kai dan khattab ba haka bane annabi ya wata magana mai tsada yace wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad yake hannunsa shine Allah yace ya ibn al-khattab ma laqiyaka ash-shaytanu salika al-fajj illa salaka fajjan ghayra fajjik ce na rantse da wanda raina yake hannunsa ba za ka bi wannan hanyar kana tafiya shaytan ya taho ba sai ya gudu ya kyale ma hanyar dan ba za ku iya hada hanya ba ku gaya min tsakaninku da Allah sai na Umar ya taba maulidi ya san maulidi ko dan tijaniya ne ko dan kadiriya ne ko dan kashabandiya ne ko yayi arusiya duk bai san su ba me ya rayu akan iya sunnan manzon Allah a rayuwarsu sanda suke raye ba sunayen waɗannan da na ambata yanzu babu su kwata-kwata a duniya sunnar annabi ya tsantsa ya tsaya a kanta kuma aka ce shaidan bai isa ya hada hanya da shi ba ku fahimta ta yan uwa to yau kuma wani sai ya zo ya ce muku wai abin da ya fahimta a kadari kasa shine addini ba wanda wa'annan suka rayu ba to mutumin da aka ce masa alfaro allazi yufarriqu bainal haqqi wal batil wanda ake ce masa la yakhafu fillahi lawmata matala'in da ya gano maulidi akwai wanda ya sa duk duniya hana shi kun gane bambancin malaman sunna da malaman bid'a shi sa ce yau laccar mai sauki ce kowa zai iya fahimtar ta to na Umar bai ba bai kuma taba umarni ai ba bal ma sai maganganun da suke inkari kar a sake ai bid'a na Umar matsayinsa a wajen sahabbai yana daga cikin wanda suka fi kowa ba da fatawa ya fi kusan kowa ba da fatawar addini kaza ya daidai ne kaza ya halatta amma da rana ɗaya babu fatawarsa akan halaccin maulidi to ashe me bambancin malaman sunna da malaman bid'a malaman sunna suna suna tsayawa ne a ƙarƙashin faɗin Allah da faɗin manzon Allah malaman bid'a kuma suna ƙarowa yarda masa suna wannan lalata wa mutane addini zai wanda ya tsaya akan abin da annabi ya tsaya to wannan shine yake neman maslaha a cikin addini dalili annabi ya fika hankali ma dalla sahibukum wa ma gawa wahayi ake masa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha Allah malamin manzon Allah ne wasu malaman tafsirin sun faɗa haka suka jawo suratul rahman suka fassara suka ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahul bayan ar-rahman sai mai a gaba allama al-qur'an wa aka koyar waye ar-rahman allama al-qur'an ya karantar da qur'ani waye khalaqa al-insan allamahul bayan da yawa akwai malaman sunna sun tafi a wannan ayar suka ce Allah malamin annabi ne to ka kalli Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man asdaqu qila wa man asdaqu minallahi haditha waye kai Allah gaskiyar zance babu to shi karantar da annabi abin da yake so ayi. Isa shi sa ba za su taba san ibnu taymiya ba dan da yazo ta'rifin ibada yace huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah ta'ala wa yardahu min al aqwali wal af'ali al zahira wal ba za su shi ba sai taskace ce ibada shine gamamman addini ko kuma suna da ya shafi addini na duk abin da Allah yake so ya kuma zaɓa ya buga masa stampin na daga kauli furuci sai Allah ya yarda da shi ya kuma ce shi yake so a mazaunin addini ni wala atu'allimuna Allah bidinikum ku ne za ku gaya wa Allah addinin da za ku ko Allah ne zai gaya muku ga yadda za ku Allah ne zai koya mana addini ta hanyar manzon Allah ya karantar da shi to wannan ne dalilin da yasa zaka ga cewa ahli sunna sun ce sai dai akai a tsaya akan tsarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to a duk fatawoyin sayyidina Umar ba mu taba jin ranar da ya bada fatawar halaccin biya ba mu dawo na biyar shine Abu Darda wanda ake cewa Uwaimil al-Ansari shi lakabin Ka gani idan dan bid'a yana ganin hikima ce ya gano wanda wani da bai gano ba ya kai abu da hikima to kai hikima kama dodaddiyar hikima ce ga wanda hikimarsu daga Qur'ani suka sabota hikimarsu hikimar su daga sunnar manzon Allah suka samo ta amma mun taɓa jin rana ɗaya da ya kirkiri wata wazifa tasa ko ya ƙirƙiri wani salati nasa ko ya ƙirƙiri. maulidi ya ce a yi saboda ƙarfin hikimar nan da sahabbai suka ittifaƙi Allah ya bashi duk hikimar wani malami da aka yi zai kai wa'annan ba zai kai su hikima ba sai da Umar ya rasu hijira annabi tana da shekara 23 Abu Darda ya rasu hijira annabi tana da shekara 32 to wa ma hikimatihi wa gazarati ilmihi tare da hikimar da yake da ita da yalwar iliminsa lam yaf'al al-maulid bi aikata maulidi ba kaga ashe hikimar abin darda shine a tsaya inda annabi ya tsaye da mutane a yi addini yanda annabi ya koya wa mai to wannan shine cikakkiyar hikima in kana neman dolaci da gidananci shi da mutum ya ƙirƙiri wani abu daga gare shi ya ɗauka wai daidai yake wa Allah ya ce ko annabi ne ya ce kar maulidi ya ce wallahi sai mun yi. Dala wannan yana da hikima? haka ya faɗa murana ce, ko annabi ne ya ce, ya ce wai wai alhurmatu aula min at ka ji jahili wai alhurmatu aula min at-ta'a ko annabi ne ya yace karmi maulidi wallahi sai mun yi to za ku dan Allah tambayar da zan muku anan to ina girmama annaba nan to shine bambancin malaman bid'a da malaman me malamin sunna in annabi ya ce a tsaya tsayawa yake suka ce sai na Umar kana wakafan inda kitabillah duk inda Qur'ani ce tsaya tsayawa yake. wani daga cikin magabata ina jin Abdullahi bin masu ko Abdullahi bin Abbas cikin biyu Ya ce da zarar kana mumini kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu ce tsaya ta. domin za a baka umarni ne ko a hana ka idan umarni ne je ka zartar idan hani ne sai ka hannu to wannan shine ka'idar ahlus sunna ka gani karka ce wai kai kana da wani hankali baka da wata hikima balidi ne kai tsantsa daga zarar da ka gano sai ka kirkiro wani abu ka yi insha'insa cikin ka gano shi daga masu hankali an gane wannan to mun ce yana da hikima ko ba ka muka ce ba ai ita kanta hikima ma wahayi ce ai ba ka da hikima da za ka kirkiro wani abu a samu fikewar hikima shine ne ka tsaya akan sunnar manzo Allah domin an kira ta da hikima din in gane wannan ko Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum wa yuallim wa yuallimukum alkitaba wal me wal hikma wa yuallimukum alkitaba wal hikma menene al hikma as sunna A ashe hikima ta tsaya a wajen me sunnar manzon Allah ina ba ta gani Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim sai ya ce me min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal bi wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin da suna cikin bata ashe qur'ani da yazo da hikima shine sunnan manzon Allah sai suka fita daga cikin me mata suka baki zuwa ga mai wanda ya so ya ce waman waman utiya wa menene hikimata waman yu'tal hikimata faqad utiya khairan kathira wanda da aka bawa hikima an bashi alkhairi mai mai yawa mana duk wanda ya san sunnan manzon Allah ya tsaya akan ta ya aiki da ita an bashi alkhairi mai mai mai yawan da baya karewa to malamai da dama sun yi bayanin menene ma hikima alhikimatu hiya ma'rifatul haqqi wal amalu bihi abin da ake cewa hikima shine mutum ya san gaskiya kuma ya aiki da gaskiya. ya san me ya san gaskiya ya aiki da ita to wannan ne hikima ne amma idan ka san gaskiya ka ki yin aiki da ita ka zama ne? jaki ko ba ka bane ba to ashe yanzu yan bid'a da suka san ga gaskiyan nan ita ce a tsaya akan rayuwar manzon Allah da sahabbai sai suka yi aiki da ita suna da hankali ba hankali mai hankali zai tsaya inda manzo Allah ya tsaya wai ma mu yi tambaya wai mu yasa ba za a tsaya a iya abin da annabi ya tsaya da mutane ba bisa tambaya nake waye zai gaya mu saboda annabi bai isa ba ne ko saboda akwai wanda ya fi annabi to bari ku ji tambayar guda biyu ce ina tura ta zuwa gare su 'yan bid'a a bayyantar da muka yi duk wanda ya ce ba zai tsaya addini inda annabi ya tsaye da shi ba abu biyu yake da'awa na farko annabi bai isa ba sannan yana da awar akwai wanda ya fi annabi zai zo da abin da annabi bai zo da shi ba kun gane bambancin malaman suna da nabi da to duk wanda ya tsaya iya abin da annabi ya ajje mutane to yana ganin cewa fa ba wanda ya isa ya zo da abin da annabin ya zo da shi ne shine rigimar mu wallahi duk duniya babu littafin da yafi qur'ani ko akwai la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi duk duniya ba magana da take ta manzon Allah tsada Bukhari Muslim Tirmidhi Sunan Maja Ibn Maja Sunan Tirmidhi Nisa'i duk kutubu sita din nan duk duniya babu littafin da suka kai su amma duk abin da nan kawai shine a su amma aslan shine kowannen mu ya sani babu abin da ya kai ƙur'ani babu abin da ya kai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhikmatu suka ce hiya ma'rifatul haqqi wal amalu bihi wal isabatu lil haqqi bil qawli wal fi'li wa hadha la yakunu illa bi fahmi al qur'ani was sunnah haka malamai suka ce abin da ake cewa hikima shine mutum ya san gaskiya ya yi aiki da gaskiya ya kuma dace da furta gaskiya ya dace da me furta gaskiya da kuma aikata gaskiya wa haza la yakun wannan ba zai iya tabbata a wajen mutum ba illa bi fahmil qur'an har sai ya fahimci me qur'ani da me sunna wannan abubuwan guda biyu fahimtar su shi zai sa duk wanda ka ga baya kan kitabu wa sunna wallahi bai fahimce su bane ba amma wanda ya fahimci qur'ani da sunna baya buƙatar ra'ayin wani baya buƙatar maganar wani baya buƙatar wani ya zo ya canja shi daga kan tsarin kitabu wa sunna yanzu tambaya ta gaba idan muka riko da qur'ani baka riko da sunna za mu halaka to za mu ci gaba ko ba za mu ci gaba ba idan yanzu duk musulman Najeriya suka ce to mun dawo kan kitabu wa sunna da Allah ci gaba za a yi ko ci ba za a yi to me yasa ba za a ci ba a san ci gaba kowa ya ce a yanzu yanzu yanzu mu mu duk mun daina ba rigimar da ake duk an zubar an daina fada a zo yi abu daya a koma qur'ani a game Allah ya ce ayi riko da shi Allah ce ayi wa atasimu bi hablillahi wala ne yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu menene ilan layi qur'an me ilan rasul me sunna wannan muka sani a qur'ani akwai na uku to dan Allah ma me abin rigima mu dawo mu rike qur'ani kawai da sunna ishe mu ko bai isa ba akwai wani abu da babu a qur'ani da sunna to sai ka fita waje aga wahala ne kenan kuma qur'ani din nan ya fi sauƙin aikatawa sama da abin da ake koya a cikin gida ta ku misali gidan an fasu kawai Allah Allah Allah Allah ka auna ka gani hal yukan eh Allahu Allah akbar mu tattaro ya Allah ka ji ba annabi zai haka ya tsaya akwai hankali a nan wahayi ne zai zo da wannan kuka ya zai zo da wannan wannan abu da ya gaya ma tsuntsaye suna zikiri tusabbihu lahu samawati wal ardu ko wa man fihin wa inni shay illa yusabbihu bihamdi rabbih sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahum to kaga ashe akwai tasbihun ka akwai tasbihahum tasbihin tsuntsu ne da mana mutum to wanne manzo Allah ya koyar ala bi zikrillahi tatma'innul qulub subhanallah walhamdulillah wallahu akbar in an ce ma wannan zikirin annabi ne zaka yadda ko ba zaka yadda ba amma kaga mutum wai babba yana tsalle yana durowa yana shine bambancin malaman sunna da malaman bid'a duk wanda kaga yana tsalle yana durowa yana duka yana haka ce wannan ba addinin annabi Muhammad yake ba addinin wasu mutane yake yi amma wanda zai addinin annabi Muhammad ba zai wannan ba addinin annabi Muhammad addinin nutsatsun mutane ne wannan abun kunya ne ba kiristoci su ga wannan shi addinin ku wallahi wai ga sun ga mutum ya zo yana haka yana haka ƙato ya kai kato kenan yana haka kaga exercise sa kawai yake dama exercise ɗin yayi kila ya samu lada amma wai sai ce addini yake da wannan kaga akwai rigima ko mutum ya zo da ki bandirinsa ya mori sahana iya sanana wai ya ce kuma wai Allah yake bauta da wannan wasu ba dan hauka a cikin masallaci lakin Allah suke yin wannan kuma wai ce wannan shi ma addini ne kuma ba wanda zai ake jin haushi a duniya su ne wanda suka bayyana wannan cewa ba addini ba ne ba to wannan su kuma abokanan gaba ne sai Allah wannan yana yana daga cikin abin da ya kamata mu gane to yana daga cikin hikima ka zama ahlus sunna saboda duk hikima ma'anarta yana da alaka da hankali hikima ma'anarta yana da alaka da Qur'ani hikima ma'anarta yana alaka da hadisin manzon Allah to yana daga cikin hankali ka zama mai yana daga cikin hikima ka zama ahlus sunna yana daga cikin gabawa da mauta in ka ganka a cikin bid'a to har yanzu baka da hankali wallahi duk wanda kaga yana cikin bid'a har yanzu hankalinsa gagge ne da yana da lafiyayyen hankali zai gano a rayu akan tsarin manzon Allah ba shi kai ne mafita duk wannan musibin da muke ciki yau a duniya wallahi saba annabi ne jawo shi kaf dinsa wallahi ajje sunnan manzon Allah da aka yi ne shine mutane suke girban wannan bala'in da ake ciki amma da za a zo a dabbaka qur'ani a dabbaka sunna wallahi an fita an gama ba ku sani ba a duk wata sunna da zaka dabbaka wallahi sai ke nasara wani kwamandan yaki an taɓa fita yaki sai ya ga mutanen da za su zo su yake shi malaman fikihu wasu sun kawo wannan suka ga ya gansu suna da yawa ya rasa yanda zai sai ya tuno cewa in ba aka ɗabbaka sunna annaba ana yin nasara duk wanda ya ɗabbaka sunna annabi sai ya nasara a rayuwarsa kawai sai ya kalli tsararin kwamandojinsa babu yawa ce kai kowa ya kalli asuwaki kawai ya goga asuwaki kowa ya cire shi ya ciro ya gyara ya asuwaki kawai shi kenan kwamandoji kowa ya dinga ciro shi wannan ya ballo ya gyara kawai ya fara goga hanya a wayancan masu yawan nan da makamai sai suke hango wayannan musulman suna ta wanda suka ce kai yau za mu yaƙi da 'yan bala'i asuwa ce ganye ma suke ci za su yi faɗa ba ruwansu da abinci sai suka tsorata fa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba suka tsorata da aka zo aka gwabza yaƙi da sun tsorata sai waɗannan musulman suka yi nasara bayan sun yi nasara sai wannan mayakan suka zawo wannan wajen kwamandan nan suka ce wai ya aka yi abubuwa da kaga sun cakuɗe ka ce kawai mu cira asuwaki mu goga bakin mu ya ce wallahi ganowa ne in an ɗabbaka sunna annabi ana nasara ya ce kuma a inda muke ban halatta wata sunna da za ta yi sauran ɗabbakawa ba kamar mi asuwaki kawai na ce kowa ya asuwaki kuma shine muka yi nasara ba a ɗabbaka sunnan annabi a faɗi amma in dai ka ɗabbaka bid'a wallahi sai kayi hasara a ƙarshen rayuwarka jama'a ni magana ta dan Allah kar mi son zuciya Malam Abubakar kuma malamin sunna ne ko na bid'a Ya nasara a rayuwarsa ko bai ba Sheikh Jafar Muhammad Adam malamin sunna ne ko bid'a ya nasara a rayuwarsa ko bai ba har yanzu in zaka zo za ka ɗauko karatu sai a ce kamar malam yana raye ya tattauna wannan maganar kamar yana nan bai yi malam albani zariya rahimahullah malamin sunna ne ko bid'a ya nasara ko bai ba wa'annan uku kawai zan bada misali malam abubakar gumi shak jafar malam albani abin da suka yi wa addini na hidima tsakaninku da Allah ku gaya mu malamin bid'a ne nasarar da suka yi a rayuwa gaya mu wanda ya yi nasara kwatankwacin tasu babu wallahi babu ba da ka samu ba babu shi kuma ka kalli karnin har yanzu in ka kalli malam abubakar gumi yana da asar duk wani malami na sunna wanda suka zo suka ɗebi shirme suka watsi da shi malam abubakar gumi yana cin ladan aikinsa su malam jafar ɗin nan duk product ɗinsa ne su albanin nan duk product ɗinsa ne yau ka ga irin gwagwarmayar da waɗannan mutanen biyu suka wajen tabbatar da addini shi sa habbo ɗan bid'a baya son malam jafar har gobe dan bid'a baya san albani kuma yanzu ga dutsen tan shi Dr. Idris dakta mutumin arziki malam mai mu'amala yanda yan bid'a yanzu ba sa san saboda me ya tsana bid'a ya sa ta a gaba zaka zaga sun ce mai dan shege su ce Dr. Zaki duk wata kalma da za ta bakanta mai rai ta suke aika musu shi yasa kuma yanzu wallahi yana da goyon bayan mu ahli sunna ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu kuma ɗan ƙunan bakin wakensa yanzu za zama na a mutu tafi abinka sai ya duk abin da zai wallahi muna tare da shi yanzu muna sanar da kowa ya ji wannan saƙon wanda yake ganin da wasa muke yi ya taɓa mana shi ya gani duk wanda ya zama muna nan daga duk inda muke ka taɓa shi mu ma za mu taɓa ka za kuma mu mayar maka amsa malami ne rabbani mutumin bid'a suna fitowa mu malaman mu sai su je da kai muridi ne yanzu ne ma da ruwa ya ci su suke dan daukan almajiran su suke su umara amma malaman sunna ba haka suke ba za su kafa almajirai su gina su akan ilimi Allah ya saka musu da alkhairi yayan uwa masu daraja yana daga cikin hikima ka zama ahlus sunna ba ka zama dan bid'a ba imamu shafi yana cewa naji daga cikin malaman qur'ani waɗanda na yarda da su suna cewa alhikimatu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hikima ita ce sunnar manzon Allah yace li anna alqur'ana dhukira qur'ani ita ya ambata eh, sanda aka ambaci qur'ani kai to sai aka biyanta da ambatan ita sunna din kamar yadda muka karanta a ayoyi a baya yan uwa masu daraja duk a inda kaga mafiya yawa sunna ta zo a Qur'ani bayan an ambaci Qur'ani to hadisan manzon Allah take nufi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da Allah ka raya mu akan sunna da riko da sunna Ka kuma kare mu daga bin bid'a da aiki da bid'a galiban idan kaga sunna a Qur'ani ma'anoninta baya wuce abu shida kuma abu shidan nan gaba ɗaya abin da yake komawa shine riko da addini duk inda ka ga sunna ta zo a cikin Qur'ani wannan take nufi kuma ba ta wuce wannan madauki na farko sunna tana zuwa da ma'anar al-mau'iza wa'azi a cikin Qur'ani Allah ya ce hikmatun baligha fama tughni nuzur hikmatun kaga menene wa'azi wanda yake ratsawa ko hikima anan ne to in aka maka wa'azi me ake so a koya ma a wa'azi riko da addini shi yasa za a ba wa'azi kar ka zama mutumin banza kai riko da tsarin rayuwar annabi zaka tsira kaga kenan har yanzu ma'anar hikima a hikimatul baliga tabatu wa nuzur shine kai riko da addinin musulunci ji wannan dan ka gane wannan ayar warwara hadisin ah, hadisi da yake na na na ah, mu'az ba ah, abina najih irbad bin sariya wanda yake cewa wa azna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mau'izatan baligatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub فقلنا ya رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصني فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فأنا سيتي وعظنا أما كان كان وعظا النبى حديث ما يتي عليكم بسنتي كيروكو دمي لكن كينا وانت حكمة بالغة إذا كان أوكي وعظنا رسول الله سنة بيزو باين يتي zarafan min hal'uyun, wa wajadan min al sai annabi ya zo ya gaya masa karshen ƙarshen hadisi sai ce fa innahu ne wa'azin fa innahu man manya minkum fa sayara ikhtilafan kasira wanda ya rayu daga cikin ku rayuwa mai tsayi zai ga canje canje a cikin addini zai ga haka kawai wani ya zo ya ce addinin ma da sunansa za a yi ba maganar musulunci ba ba maganar sunna annabi ba a tijjaniya sunan wa sunan maganin wasu ne hoti jan, adiriya sunan mutum ne cewa abdulkadir jira to yaya ma za addini ya zama ta tsakani da Allah kamar ni yanzu zuwan ce adamiya sun da suna na adam kawai kowa ya je adamiya to ai kaga abu ya zama shirme kawai sunan ka kuma sai ya shafe musulunci kai ka yadda sunan ke shafe musulunci kaga anan ma akwai kuskure ba daidai bane ana kishiyantar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam to a ƙarshe sai manzon Allah ya ce fa sayrakti lafan kathira za mu ga canje canje mai yawa amma idan kun gani ga wa'azin da annabi yake sai ce alaikum bi sunnati wa'azin shine in kun ga duniya mutane sun canja sun yi kire to ku yi riko da sunnata mun bayyanci wannan to ma'ana na biyu da hikima take zuwa da shi shine shine sunnar manzon Allah din hikima tana zuwa da ma'anar me ita sunnar annabi kai tsaye shine muka karanta a baya cewa wa yu'allimukumul kitaba wal hikima ko yana karantar da ku littafi da me hikima wacce ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imamu Shafi'i da atada bin Bi'ama as-Sadusi da abin Abi Kathir da wasu da yawa daga cikin irin su shaukani, a irin su Baydawi da da da Bagawi dukkaninsu sun fassara ma'anar da ake nufi ana koya musu Qur'ani da hikima suka ce ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe ba a taɓa karantar da sahabbai wani abu ba bayan Qur'ani sai ne ba na uku babu na me ba na uku to na uku shine waɗanda waɗannan kattin suka kawo mutane suka sa su a cikin rigima kuma suka bata musu addinin su Allah ka shirye da mu ka samu daga cikin bayanka na gari abu na uku alfahamu tana zuwa da ma'anar ka fahimci addini hikima tana zuwa da ma'anar mai ka fahimci addini wala kada a ta yana hikima mun ba wa lukumanan mai hikima shine mai fahimtar addini idan aka ce wai wa hayyar ta kasa fahimtar addinin manzan Allah shine sunna din nan a tsaya akan fahimtar annabi da magabata daga sahabbai to kaga har yanzu kaga kai you are so sorry kenan ka tafi an gama da babanka Allah ya kare mu ya tsare mu qala abu juhaifa abu juhaifa yake cewa qultu li ali radiyallahu anhu na ce wa sayyidina ali Allah ya kara yadda a gare shi hal indakum shay'in min wahayi illa ma fi kitabillah yace kuna da wani abu na wahayi ya kai sayyidina ali bayan qur'ani akwai wani abu da annabi yake an ce ku dauki tunda ku ahlul baiti ne wanda ya baku a mazaunin wahayi kuna da shi wannan ya tambayi sayyidina Ali wannan tambayar qala la sayyidina Ali yace babu da shi daga qur'ani din nan da hikiman nan sun nuna annabi babu wani magana ta kare ko ta kare ba in ba kana girmama sayyidina Ali sayyidina Ali yace daga qur'ani ba wani abu daga sunnar manzon Allah babu wani abu duk abin da malaman nan naku suka zo da shi ƙarya ne babu sayyidina Ali ya kore duk duniya akwai wanda ya kai sai da ali akwai a waɗannan shehunan nasu akwai wanda zai kama farcin sai da ali ne to idan da gaske sun ce wai mu ba ba san sai da ali ka san dan bidiya kake yake faɗa wai mu ba ba san sai da ali to wa muke son ba ba san sai da ali wallahi billahi muna son sai da ali kuma mun fi son sai da ali sama da kanmu muna darasi yanzu a wannan masallaci ya shigo a wannan turowar na ga wani littafi rijalun wani sa haular rasuli sallallahu alaihi wasallam ana da mutane da sai da na abubakar sai aka yi na umar sai aka yi na usman waye na hudu sai da na ali in ba ba san shi ni na karantar da littafin ga wayannan ɗalibai na ne wannan mutum biyu wannan mutum uku su ne shaida akan na karantar da littafin to in ba ma san sai na ali sai idan muka zo ba sai mu tsallake shi ba wanda ya rubuta littafin sunansa sa'ad bin yusuf abu aziz dan ahli sunna ne in ba ya san sai na ali da ya rubuta wannan sabon ba sai tsallake shi ba sai ya kawo tarihinsa ina ba ta wannan to sai na eh, eh, imam al-bukhari bai yi ali ba bai kawo ba in ba sani ba ibn taymiya da suke zagi cewa ya sayyidina ali shine afdalu ahlul bait ka je ka duba ka gani cewa shine afdalu ahlul bait a ahlul bait annabi ma yace sayyidina ali shine jagora shine babba amma sai su ce wai ba a san shi abin da yasa suna yin wasu ke yin wannan da barbarin so dan bidiya yana da wani makirci babban abin da zai ce ba kwa san annabi shi sa ba kwa maulidi sai kambama magana makiya manzon Allah kuma wallahi sharri ne da dasisa da munafunci da wani salon yaƙi ka gane ko saboda me duk wanda aka ce annabi ai tsama yake ko ba gane ba haka wani wanda yake kidahumi ko a ƙauye jahili bai san addini sosai ba in aka faɗi wannan sai ce ai mu ba za mu so in izala ba makiya annabi ne ai gashi nan sun ce kar ai maulidi ai kwantar da hankalinka ba haka ake rigimin ba mu yau muna gaya maka cewa annabi bai yi ba ba ba me hikimar shi yace karmi a da hadisi yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man kila wa man ya'aba ya rasulullah tun a wancan lokacin fa sahabbai suka tambayar mana annabi waye ba zai shiga aljanna ba sai ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba wanda ya mun biyayya ya tsaya abin da na koya mai to zai shiga aljanna wanda ya saba mun shine zai shiga wuta shine yaki to mu ne muka yi wa annabi biyayya yan bid'a suka yi suka saba masa haka ne ko ba haka bane ba to mu da su waye makiya annabi kenan tsakanin wanda ya wa annabi da'a da wanda ya saba wa annabi waye makiyin annabi tsakanin wanda ya ce Thank you. to sai su kirkiri wannan sai su ce a ka san sharri ba irin wanda ba su yi mana ba suka ce wai munan din nan duk mun maida wa babannin mu wai nono nonon da muka sha sai da muka biya ta wai duk dan izala haka yi to kuma ni da baba ta yar izala ce ba ita yar izala ni nan yaushe na mayar da nona ko a cikin kuna akwai wanda ya taba mayar da baba sa nono to wannan fa olden ways ne na dan dalika yanzu ka san ya daina amfani da wannan techniques din ya gane wannan tsohon yayi ne to shine yanzu suke kirkirar sabon yayi sai ce ai ba kwa san annabi ai ba sa san annabi wai ba ku ga yan izala ba sa zikiri ba ba sa zikirin juma'a ba ƙarya kake munafikin Allah muna yi a zikirin juma'a babba yana cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au sallar juma'a zikirin lahi ce ko ba zikirin lahi wace wannan masallacin na juma'a ne ko ba na juma'a bane ba yau wata rana an yi hudu ba ko ba ba to dan bidiya me yasa kai makareci ne baka da mutunci ko ba aya na kawo bane ya ayyuhal ladina amanu idza idza nudiya lis-salati min yawmil juma'a bilai fas'au ila wadharul dalla duk mu baka kayan muka bar komai muka zo muka sallar juma'a ba to dan bidiya sai ya ce ai baka zikiri wai a baya salatul fati sai ka ce masa a a ba na yi saboda annabi bai san shi ba sai da abubakar bai yi ba sai da umar bai ba sai da usman bai ba muna salati mana amma salatul ibrahim ke yi daga bakin waye fito to duk abin da ya fito daga bakin annabi ya fi komai tsada a a idan daga bakin annabi take tafi fi duk mutanen da suke duniya su taru su dinga a a a kwaya ɗaya ta annabi ta fi tasu albarka haka ne ko ba ka bane dalili a cikin qur'ani ka san muka taba muka ji qur'ani wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa'in yuha amma da malamin da shehin ka ya taba ƙarya ba wanda bai taba ƙarya a shehun nan ba babu annan annabi fa bai taba ƙarya ba to kaji dalilin da sa muka tsaya inda yake shi bai taba ƙarya ba shi bai taba son zuciya ba amma ni da kai muna da kuskure ni da kai muna da sardan mu ina fata an fahimci wannan amma annabi wannan ciwo rike take ta rike shi kashi da haka ma yace kai muridi ne shine babba kai karami shehu kenan ko ba gane ba to duk wannan abun ka auna shi kai kirci, ka gane bayanan da nake ma shine makirci ne suke tsoro da sai su yigo sai su yanke karatun malami an tambaya ana yin tawassali da albarkar annabi ko ba a yi sai malam ya ce ba a yi sai kawai sai suka canja wannan magana sai suka ce sun ce annabi ba ya da albarka to anan inda illar take idan ka ce annabi ba ya da albarka bayan ba a gaya masa haka ba yanzu wane ne yake gaya annabi ba ya da albarka wannan barna ce ko ba barna bace ba kuma in kai mai hankali ne dan kana kin ahlus sunna ya kamata kai kokarin kirkiro wata kalma irin wannan dan kana so ka yaƙi ahlus sunna ka yaɗa ta a cikin al'umma to kaga ashe kai ne asalin mukiyin annabi sai sai ai kun ce iyayen annabi duk dan dariƙa duk wani wanda kaje yana faɗa da ahlus sunna babu wata matsala guda ɗaya da ta shige masa duhu ta ko kun yi kuskure ma kasan ban za shashashu abu kawai zan gaya mu abu na farko mas'ala ce khilafiyya har daga cikin malaman bidiya akwai wanda suka faɗa haka in kuna musu ku zo mu nuna muku guran a karatu na ɗaya kenan na biyu amsar da zamu mu bayar nan mun ce mas'ala ce khilafiyya ni ban yadda iyayen annabi suna wuta ba kuma ni ɗan bidiya ne ko ahlus sunna a hadda tambaya ma ba ni nake cin ubanku ba su yan bidiya an nake maki ku kun sani a ba cin uba wancan a ai kun gane hausa ce ba wani in yace shegen mai kuɗi me yake nufi eh ba na mai kuɗi da yawa to ba wancan din ba mu gyara wannan muke nufi an fahimta ko to da kan mu fito kowannen mai fahimci gaskiya idan za mu wa juna adalci ni ga ni yau ina faɗa akwai malaman da suka ce ahlul fatara ne sannan zan yi wani tambaya gaba ɗayan mu nan dan Allah tambaya ce ku bani amsa in ina kan kuskure ku gyara mu akwai wanda ya fi ƙarfin Allah ya ƙona shi akwai wanda ya fi ƙarfin Allah akwai babu to me rigima akwai wanda ya zai ce yau ni na fi karfin Allah bai Allah bai isa imin abin da yake so ba Allah bai ya gaya maka shi fa'alun lima yuridi bari baka misali baban annabi Ibrahim baro-baro Qur'ani yace mana yana ina yana wuta annabi Ibrahim banda annabi Muhammad ba wanda ya fi annabi Ibrahim duk duniya babu amma baro-baro Qur'ani yace mana babansa yana wuta akwai mai ja babu mu dawo na biyu annabi nuh da matarsa da ɗansa duk suna ina Allah ya ce wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ra'ata nuh wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihain fa kanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'an sai Allah ya ce wa qila dukulan nara ma'a dakhilina eh wannan kun bayyana wannan ko to yanzu anan mu dauki iya nan ɗan annabin Allah guda ba ta annabin ba ba ta bayan ɗan da'awa ka masa ba wanda ce inni da autu qaumi lailan wa hara. to ga annabi lut matarsa tana ina nassin Alƙur'ani ya bayyana haka kuma wannan fiti ina gaya muku annabawan Allah ne kuma ga familin su da aka bada labari wanda suke cikin wuta ina ba ta ambaci wannan to anan me ya kamata ya shiga cikin hankalinka idan Allah ya hukunci ba wanda ya fi karfin hukuncin Allah sai Allah ya yi annabi wata magana yace la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna ana tauna akuwa ne dan aya ta jimi amma haka Allah ya ga annabi yace la in asharakta da za ka yi shirka Allah ce zan ɓata aikinka kuma za ka yi asara Allah ya kare mai tsari nasin menene alƙur'ani a wani gurin ma ce walau taqawwala alaina ba'da al-aqawil me Allah ya ce zai Allah ya ce da dama da hannuna na dama Allah ya ce zan danke shi Allah ya ce kuma tsinke masa jijiyar baya ba ma daɗin karantawa wallahi amma haka Allah ya faɗa dan ka san me Allah yake so ka gane waye Allah shi Allah ne ba mutum ba ne kuma ba wanda yake shiga gaban hukuncin Allah amma tare da haka wallahi da ra'ayina ne iyayen annabi suna wuta anan zan gaya mu amma ban yadda ba sai na basu su a mai mashi'ar Allah bayan Allah ne in Allah ya so sai ya kai su aljanna in ya so ya kai su wuta ta sace aljannar wutar ta sace kuma ga wani sako zan isarwa duk wani dan bid'a ya ji na rantsai da girman Allah da ni ne nake ba da aljanna iyayen annabi aljanna zan ba wannan ina faɗa duk duniya su ji da a ce ina da iko ni zan ba da aljanna kai ɗaya ku ji da Allah zai ji addu'ar mu misali ko to ya Allah muna roƙonka Allah ka bawa duk wanda annabi yake so aljanna sai me dan Allah aljannar kai mu fa wa'annan yan bidiyan ma Allah ya sa duk su zama ahlus sunna mu tafi aljanna gaba me damuwar da Allah aljanna ka za ta hana tawa kawai shi kenan sai mu ji nishaɗi muna so sai wani ya shiga wuta ne naka to wanda kawai wani makami ne dan bidiya ya rike da yake yaki da shi wanda in ya faɗa ya da za a tsada ahalin sunna ɗaukaka su da ka ko ka faɗi wannan ko ka faɗi wannan ka gane asarar ka kake asarar ka kake amma idan daga sai kana son Allah kuma daga sai kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abubuwan kar su zama sune makamin yakin ka domin da za a ce za a yake ka da irin wannan makamin da kake kai babu inda zaka kai labari mu muke da kalmomin da zamu faɗa wanda za su hana ka sukuni to amma ba za mu yi mu jefe ka da wannan ba saboda muna kallon har yanzu wata shubuha ce take imanka, ka kake wasu abubuwan naka na bid'a kuma har yanzu bid'ar ne bid'a ba ta sa mu ce masa dan wuta kai tsaye kuma mu ne musu fata da shi na shirya ya Allah ka shirye su ba ma din wani kamar yadda Imam Shafi yake cewa mu ciwo muke yaƙa ba wanda ciwon yake jikinsa ba idan mun tashi ciwo muke so mu kashe ko mai ciwon wannan kake so mu kashe ciwon idan ka sha paracetamol me kake so zazzabin ya tafi ko shi ne zazzabin ya ware <laughs> ina ba ta ambaci wannan to ashe mu kai dan bid'a ba kai ne damuwar mu ba ita bid'a ce damuwar mu da ke ita muke yaka kai ba ruwan mu da kai kana zama ahlus sunna ka daina wancan ciwon ka warke da me ake warkewa qur'ani da sunna to ashe dan bid'a a cikin ciwo yake da ya gane cewa alalura yake da ba zai bid'a ba na sha ba da labari mu dinnan duk mun yi bid'a nan bana lokacin muna ciwon kenan da muka haɗu da su malam Jabar suka jawo aya suka jawo hadisi kullu bid'atin dalala ha kullu bid'atin dalala sai wannan sai muka ga dama sai wannan kalmar sai ta shiga zuciya kaga malle ne mai kyau to ana nan alaikum bi sunnati ita ma sai ta shiga zuciya to ne sunna da sai ka shiga lalibanta shine ayyukan manzon Allah kana fara yin su sai wancan ciwon ya gudu ya maka kun gane ko wallahi waɗannan yan bidiyan da kuke gani duk ciwo ne da lura a tare da su ba sani ba shi sa da naga dan sai to ga mai ciwo can Allah ya sauke ko ba ciki bane ba da kaga dan bidiya mai ciwo ne Allah ya sauke yana buƙatar magani kuma mu ne masu maganin kuma rigima ake da mu ka san mahaukaci yana da wahalar aiki yanzu ka je sakatiri likitan da yake ba magani ba ba suna warkewa to za mu ci gaba da baku har sai kun warke duka wanda za mu iya yi daga cikin ku za mu yi in kuma ranmu ya ƙare to wasu mu za su zo su ɗora amma sai kun sha maganin nan shine qur'ani da sunna ka san wani akan hanya ba sai riko shi nake yi in ce zauna ya na wahalar da kanka da zauna ga yanda annabi yake wani sai ka ga ya gyara sai ce to wannan ya dan karɓi farasitamol. wani dan adaidaita sahu muka haɗu da shi wata rana muna cikin adaidaita sau sai ya tambaye ni na ga hoton in ya si a jikinsa sai ce malam da Allah zan tambaye ka wai me yasa ku yan izala kuke cewa Allah yana sama Allah yana sama me yasa kuke faɗar haka shi yana ganin babban zunubi muka sai na ce to abokina kaga kai ka tambaye ni wallahi ni da shi muka na ce amma zan baka amsa amma ina roƙonka don girman Allah kai ma ka duba Allah in ka gano abin da na gaya ma gaskiya ne ka sauka daga kan ra'ayinka ka fahimta don ka huta ya ce ba matsala an yi maka alƙawari ta ce to shi ke na ce ka taɓa yin maulidi ya ce a ah, ai na bana ma <laughs> na ce to amsar jawabin daga nan take na ce daga wannan maulidin da kai ne na ce a maulidin nan kun yi daren isra'i da mai iraji ya ce mun yi to a daren isra'i in manzo Allah da ya tafi mi'rabi ya je sama ta daya wa ya tarar yace ya tarar da annabi Adamu da ya wuce sai ya tarar da wa a sama ta biyu yace annabi Yusuf ina ga muku yanda ya faɗa nace da ya tafi sama ta uku wa ya tarar yace annabi kaza ta hudu annabi kaza ta biyar annabi kaza ta shida annabi kaza ta bakwai annabi kaza nace daga nan mai sai suka tafi datin muntaha jibril ya tsaya a yanda malaman mu na tijjaniya suka koya mana sai annabi ya wuce ya tafi wajen Allah nace a ina yace a sama nace suka magana ta kare ko ta kare yin shiru wallahi tsayawa ya akan adai tsawon yaka yace ka sabon ciwon kai nace a magani na baka yanzu zaka warke mutanen nan barkirai ne nace yanzu uwana kaga anan ka dai kaga ka yace wallahi mala na sauko ba zan ƙara alika ba ƙarya suke yi na ce gaskiya kake faɗa ce wallahi na azin kuma ya tabbata har yanzu muna waya da shi ya ce Allah ya ma ɗaya hoton wallahi ya ce da yayar ce wallahi ya daina to kaga wannan magani yake so ya sha kuma ya sha kuma ya warke to Allah ya sa ragowar su warke to wannan shine abin da nake so kowannen ya fahimta tattaunawar mai sauki ce har yanzu ka gane ƴaƴan ƴaƴan wanda ka san suna maulidi ana ba su kaddaran Isra'i da Mi'raji kuma za ka cewa ya tafi sama ta ɗaya. ya ko ba ka bane karatun baya canjawa amma ka zo kai ta rigima da su anan suna wai Allah yana ko ina idan ka ce Allah yana ko ina dan Allah da Annabi ya tafi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تنبير آياتي kowa ya san cewa mala'ika jibril yazo ya dauke shi har suka je sama ko ba haka bane ba ibnu kasir ya rubuta malamansu sun rubuta ba wani malami da bai rubutu akan isra'i a kowane bangare sun yi kuma kowanne cewa za ka yi sama aka tafi da annabi aka buɗe kofa aka kwankwasa aka shiga har aka je wajen Allah haka ne to inda haka ne mu dai mun san cewa komai Allah mai sauki yake bawa annabi da Allah mun yadda ba kuma bai yadda ba ko komai Allah mai yake bawa annabi mai sauki shi kansa annabi in aka ba shi zabi me yafi dauka mai sauki ko ba ka bane yanzu daga idan daga Kano zaka je Abuja ka hau jirgi ka zo ne ya fi sauƙi ko ka tawa a mota ka hau jirgi ya fi sauƙi ko ya fi za a karanta lokaci za a karanta gajiya kuma za a zo to idan ka ce annabi yana Allah baya annabi Allah yana ko ina da Allah zai gana da annabi lokacin annabi yana Madina ko to me ya kamata yayi mu ce ma yana Makka tukunna afwan Makka ko yana makka isra'i surata isra makkiya ce yana makka ko to a ina ya kamata inda Allah yana ko ina kawai sai a ce shigo ka aba mu gana ga gidansa gashi ko ba shi ne ba ko ba ka bane ba amma kawai sai a halar da shi wannan ya Allah yana sama sai ce kuma ba daga ji su ma mantawa suke yanzu akwai karatun tuka. wallahi na tijji malaman tijjaniya ne da zan kunna mana su anas wallahi duk cewa suka Allah yana sama kwanan nan wani dan bid'a ya ce wai Allah lokacin da annabi ya mutu Allah yana so zai sauko ya shigo ɗakin da annabi yake ya ce sai Allah ya sauko daga sama ya zo sai ga wata iska falau falau ta zo ta buɗe ƙofa sai kawai Allah ya shigo ɗakin dan Allah akwai ɓarnar da ta wuce wannan kuma wallahi malami ne mashahuri a Kano ya faɗi wannan wannan karatun bai ina da shi yanzu haka a waya zan tura wa malam saboda ko na tafi wani zai ce ana abu ai kure ni ina son kure na fahimta ko sai malam ya nuna muku ku gani yanzu haka ina da shi a cikin waya da kayansa da babban riga in ka gan shi ya sha babban riga kwalliya kai ka ce lafiyarsa kalau a cikin shi ma magani yake bukata wallahi magani yake bukata ko ba ka bane ba Allah ka shiryar da mu mala ya ce lokaci ya gabato gashi ni kuma yanzu na fara laccar wannan wallahi don makaranta komai ba a laccar ai yar mukaddima nake haka dai mu dan shiga malam mu dan lokaci ko ahalin sunna ba ba ku da <laughs> Allah ya saka muku da alkhairi to shikenan ai wallahi ba ta samari ba duk yadda zan yi in samarin wannan laccar ba ta ba kawai dai mu haɗu wata nan kawai mu haɗu wata nan sai mu ci gaba ya zama kamar ɗan karatu muke a hankali tunda kullum muna tare da malam muna waya in Allah ya kama wani lokaci a haka ni dai muna yi ni na fi son mai lacce a haka kamar karatu muna yi abin mu a hankali a hankali abin da ya fi muhimmanci shine mutane su fuskanci wasu al'amura a hankali a hankali wannan umur ne basita amma in ba a hankali a hankali ba wani ba zai gane su ba ka bayinta kuma tattaunawa mai sauƙi ce ba wani mai hankali da zai ce Allah baya sama babu shi Allah yana sama ko kana so ko baka so Allah yana ko ina da ilimin sa Allah yana ina ko ina amma da me da ilimin sa ba abin da ya buya daga ganin Allah ko jin Allah babu shi amma Allah ya ce wanda ba wanda isa ta wilin ina mata hankali fahimci wannan Allah ya saka muku Allah ya faranta muku rai Allah ya ɗaukaka matsayinku assalamu alaikum wa rahmatullah haka bismillah التكبير Allah saka ba Sheikh Adam Abdullah da alkhai la biya masa bukatunsa kamar yadda Allah ya kashi lafiya mai da shi gida lafiya. An na san shi fuskan Malam Adam Abdullah ba boye bane wajen ku. Kuna yawan ganin lakshocinsa a midiya masu bibiya a TikTok, Facebook da YouTube baki ɗaya. Za mu ga yadda ake famar ragargazar bida'a. to Allah ta'ala muna roƙo ya kamar yadda ya kawo shi lafiya mai da shi gida lafiya kun san ta magana akan bid'a ba ta da daɗi ne zaka ji ana yin ta zaka ji lokaci abin na dan damun ka amma dai gaskiya ne dole a faɗa ko ba haka ba to shi yasa idan muka duba musamman kan abin da ya shafi babin bid'a da shirka annabi sallallahu alaihi wasallam baya sassautawa Allah da kansa baya sassautawa yasa idan muka duba ayoyi guda biyu za mu ga irin yadda Allah ya yi magana da manzan Allah a babansu daban kowanne a matsayin su daban yanzu kaga in ka duba ayar da Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga wasu mutane da su je yaki bayan Allah ya musu umarni kai a lokacin da suka kawo uzuri na kin zuwa wajen yaki ya musu izini daidai a lokacin da ya musu izini Allah su yi saukar da aya amma ba ku jiya Allah yadda Allah ya magana da sai ce afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafe maka kai manzo Allah kaga magana ce ta daraja da ɗaukaka da kuma kimanta ga annabi Muhammad me yasa ka musu izini afallahu anka lima azinta lahu amma da aka zo baban shirka ba sai Allah ya ce wala kad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al kaga ba a sassauci ba ba a sassauta harshe anan ba to yake nuna maka a babin shirka da bid'a ba duk yadda za ka yi kai kwana-kwana ka sassauta ba zai yiwu ba sai an fito ƙwaro-ƙwaro an dandatse ta da kyau saboda mutane su fahimci ana nema a gurɓata zo wani zai ce to ai wannan magagan da ake bi amfanin su wani a wajen shi ba su da amfani dole a tsarkake addinin manzon Allah daga gurbatattu. domin ko idan ba a tsarkake ta ba to zaka waye gari ka rasa wani addini ne Abubakar ya da addini ne Umar yayi don kowa ya ce yana kan daidai to ire-iren wa'innan <clears throat> lakcoci da sauransu suke tace addini wasu suna can waje suna farauto mana kiristoci su shigo addini mu kuma nan cikin gida muna kare addinin daga gurbatattu don wasu kullum burinsu shine a lalata addini kuma burinsu shine duk ɗan bida za ka samu faɗarsa akan karatar da addini ne domin dama usuli sun gina aƙidarsu akan yaƙi da addini ne mun taɓa addu'a da wani dan bid'a a wani taro wani malami ne da bid'a dama mun sha haduwa da shi kwanan nan muka haddashi na gabe wuce sati ɗaya zuwa biyu ba da muka haɗa aka tashi taro to ka san aka haɗu zai wahala a rabu ba a yi magana ƙidan nan ba zai wahala to kuma Allah ya taimaka shi ya fara min magana ba na fara ba ya ce ku kun cika zafi kun cika zafi da yawa abu kaɗan ku ɗau zafi ya ce dole mu ɗau zafi akan bida'a da shirka kuma ku gaya ma mutanen ku gaskiya to ai kuma kuna bid'a na ce me bid'a tafsirin Qur'ani da kuke da Ramadana kamin yadda manzo Allah in dai ka yadda tafsiri addini ne to dole maulidi ma ya zama addini sai ce in kuma ba wasa ba to yanzu a kafa kyamara mu tattauna mai mukabala na ce na karba aka je aka ɗauko kyamara za a kafa sai wasu suka ce a'a tunda dai ba a zo da shiri ba a bari sai hana da na ce wallahi na karfa ila yau mulki ba in dai zama za a yi a yi ta yanzu sai ce to aka ce to a haƙura a je a sake shiryowa kuma wallahi muna nan sai mu zaman. ba dai akan matsalar ramadana ba ce az tafsir ba tafsiri ya zo hmm. kuma akan matsalar maulidi da tafsiri shin akwai bambanci ko ba